makamin duniya rasha ta mallakai afghanistan komi ba su da ba wanda lokaci da sun ka yaki da america na afghanistan sannan ba su kowa yi ba duwatsu suka ɗauka su samu jirgi su ce allahu akubar. suna jima mai duki sai ya kama da wuta don da allahu akubar ya tafi balle ba a ji tsoron rasha balle waɗannan waɗannan ƴan iska ƙawayawa ɗiyan ƙawayawa jahilai ɗin jahilai ku zo ta da muku da hankali to matsayinka na musulmi a ce kai asababiyyar lalacewa al'amarin musulmi 'yan uwanka da kuma faɗuwar girman musuluncin gada kake kake ai ina ganin ai babu abin kunya da ya wuce wannan to duk waɗannan annan muna katakka da su suna fisge-fisge wai ana musu nasiha kun ji hasunci yanzu sun juyo ga mallamai ko ma'ana za su shiga ƙaho wando guda da musu muka yi a samu wandon da bai da kafa mu wallahi ba gyaran ta muka bada ba su muka yi ta ma ce gaba ɗai a yi a cakwama zama haka ni na rice da Allah ba san amfanin zama haka ba in dai haka za mu ci gaba da rayuwa to wallahi ta ƙare yau wallahi ya yi in dai haka za mu ci gaba da rayuwa a iskan ma gidanka a wulakanta A wulakanta iyalinka kuma ka biya kuɗi wallahi da haka gara ta a lahira ni wallahi Allah ya sani iya gaskiya ta kenan na rantse da Allah da a ci gaba da zama haka ni na hisu ba da ba da ba da duniya don haka ne hanya ne ka da inda za a haɗuwa a yi a cafa ma ba ga asas in kunji kuma koyo dai na mutu alhamdulillah duk abin da bil adama kai duniya na yi na wuce mutuwar wabi sai dai ta kare kwana yau ban mutuwa a ce uwar bello ta yi wabiya da zai ce kwanan bello ya sun ƙare don na isa mutuwa na san lokacin da bani da gemu hakkaran gemu sun ka fara fitowa an yi lokacin da turare ni ce mika sa gemu ya fito an ka ce turare turare nake shafa mahaɓata don gemu ya fito gemu ya fito yana da yan kara haka da yan kara daɗa hayyar taru hayyar zon, ya zama kinkirin ban da kare ko guda fari yau ga da yau na waye gari ban da kare ko guda baki da ya koma fari alaman mi kenan alaman mutuwa don haka mai biya ka tare da mun riga mun shirya wanda ya tashi ta taho mu tafi kun ji amma ina muku wasiya wallahi zama haka ba yi da mutuwa da zama cikin kaskanci gara mutuwa cikin karama da da dan kai lokaci da wulakanci gara shahada ga musulmi don ba ila ne ba ko wallahi zama haka bai yi muna an wulakanta mu an wulakanta iyalan mu an wulakanta addinin mu yau in wani wanda ba musulmi ba ce ga abin da musulmi ke wuce an sa zaka ba su a matsayin ta akwai kare da zaka bai dole abin ya shafi don musulmi ne ke yi kuma wa suke wa mafi yawan waɗanda suke wa musulmi yan uwansu in ka ga wanda ba musulmi shi ba kaddara ɗaya ce amma dai target ɗin su musulmi yan uwansu shi a bakin cikin mu sannan kuma bakin cikin mu yan kabilar muna ke yi tandar ɗaya an ka ce an da usuwa an ka sai da an da robbery wasu yan kabilu wata kabilu wata kabila sai ita aka sani da an da robbery amma in an ce banditry ne su wane ne yan uwanmu ne fulani ko kaso ko so fulani su ne bandits don haka muna kwana da gijji ko ba mu kwana da gijji ko ba ko mun lalata mana addini musulmi ne ke yi bandits ɗin duk musulmi ne haka ake cewa akwai da cewa a'a sannan kuma musulmi fulani yau babban abin bakin ciki ku diba yadda annan su waɗannan 'yan iskan fulani sun jawo zagi zagi mai tsaya gare su mu ne dan fodiyo anna ana zagi saboda su kuna kallon social media dan fodiyo anna ana zagi saboda su ai ai kakansu ai gado sun kai ai kakansu ya koya mata ta'addanci ai shi da kasu mumin dan ta'adda ku saurara bin yanzu waɗannan inda 'ya'yan halal ne ko saboda zagin da aka wa dan fodiyo bai kamata su ji kunya su kama kansu ba kun ja mu bayan Allah kun ja mu zagi sun yi alheri ko zo kun lalata don haka wallahi ga karo ga ko mu ko su Magana sassabtawa ba maganar sassabtawa a fito duk wanda ya kamata a fito a yi ɗazu ka gani wai wani gari cikin zamfara an aza musu tara miliyan hamsin to an zo an roƙa ranka ya ɗe don Allah wai barawa ka ce ni wallahi yana ce abin da ka bata mai rai a ce mu barawa ranka ya daɗe ya shi barawa ya zan ka ya daɗe akwai kaskanci ga ɗan adam kamar ya zan barawo barawo wani girma ga barawo to ya za a yi zan ka ya ko barawa ya zan ka ya daɗe kuna zuzunta su to an zo an roƙa ranka ya ɗe don Allah ya mana sauki wai yanzu ranka ya ɗe ya yi sauki ya mai sa miliyan talatin to ne kiran da nake ga wannan gari da su ba da kure biyar in kama tare miliyan hamsin an ka ce yanzu an yi min sauƙi miliyan talatin ka ku ba da ko naira talata ku ba su in dai kuna iya tara miliyan talatin don girma Allah ina roƙon ku ku ɗauki miliyan ɗin nan talatin ku ba ƴan ƙwan kwata sau muku dubogi a aji ku ce shege a bai dawo kuna kuna jiran su amma yanzu ana iya tara miliyan talatin a ɗauka a basu ba ko na gode ba, ba a ce muku sannan tun da kun nuna min kuna da kuɗi kwana biyu kwana uku kuma a sake rubutu ku kuma ba da ishirin shikenan su mishi ku ATM na yi hirar da wani basarake cikin sarako na gabacin Sokoto ya ce wallahi akwai ƙauka da ko kaza babu cikin ƙauyen da kaza duk abin da abisa sun zo sun kame saura an sai suwa an tara kuɗi an je a kai musu akwai ƙauyuka da yawa waɗanda kaza wannan babu cikin ƙauyen da kuma wai akwai gwamnati wai akwai shugaban ƙasa akwai ministocin tsaro akwai chief of defense staff eh, eh, hamsin hafsoshin sojoji ga sojoji nan kotu bariki me amfanin su me amfanin su wasu 'yan iska suna samun 'yan najeriya tara tare kuɗi kuna zaune kuna shan shayi na gaba gada ku da su a kawai hicina wannan ita zaman lafiya ce don haka in dai waɗannan in dai wannan shi a zaman lafiya to mu mun gaji da wannan zaman lafiya mu yanzu hargitsi muka so Hargitsi muka so don haka te ku shirya ɗazu na ce ɗaura aure an ka taro ga zai bella ni ce a'a ba ba zai sai bella ba ku shirya za mu taimaka mu waɗancan yan iska ku shirya ku shirya duk wanda adda abin sai so wanda adda ba shi sai so ya ce so bindiga wanda adda mota ya sai suna yanzu bindiga wallahi ta fi mota muhimmanci gare mu don kariyar mutuncin mu da mutuncin iyalin mu da addinin mu wanda wulakanci yayi mana yawa wulakanci yayi mana yawa ina maimaita wulakanci yayi mana yawa wa'annan duk makaryata ne wanda ko ga akwai wani makaryaci mai kakin ƙarya mai kakin banza makaryaci kafin damana ta tsaya ya ci bana duk talaka su fito su yi noma za a ba tsaro to ga damana yanzu ban kwana ta kai na tsaro yake makaidacin banza makaidata su fito talaka su fito su yi noma za a ba tsaro to ina tsaro yake ina tsaro hun ka ba su don haka da gaske suke yi ba ba da gaske suke yi ba don haka wajibin ku na ku tashi hukar da kanunku wallahi ku tashi bi zuwa da makami wallahi kun jira ce muku wallahi wallahi ku ta zuwa da makami na rance da Allah babu wulakancin da ya yi iska ma cikin gidanka a muzanta ka a muzanta iyalinka gaba gare ka na ba ku labarin wani bawan Allah ya ɗauko mata ta da ‘ya'ya nai an ka tare su an ka su fito sun ka fito waɗannan fa ya ce wannan mata ta ce waɗannan ‘ya'yana ne wannan babban yace shine babban ɗana sai an kashe toke an kace ma'uwar to ke za mu baki zaɓi biyu ke zabi wanda kike so wannan ba fira bace ce reality da ya faru za mu baki zaɓi biyu ko dai mu gundula hannuwa biyu na mijinki mu sare hannuwan laifin ya yi laifin ya yi ba ku ne ka tambaya ba tunan gudu ka tambaya laifin ya yi da za a gundula mai hannuwa kada shugaban ƙasa me a wani zaɓen da aka yi ba tunan bu me a wani zaɓen ka ina chief of me an umarnin in zama kan of army ina hafsa hafsoshin najeriya kana aikin me an ka ce ta zaɓa ita matan nan ko dai a gundule ma mijinta hannuwa biyu a sare hannuwan biyu gaba ɗaya a gundule su ko kuma shi wannan ɗin na ce kwana da ita ɗanta ya kwana da ita kuma gaban mijinta gaban sauran ɗaya zai kwana da ita ta fashe da kuka an ce ba magana kuka ne, dole ki ɗauki guda dole ki ɗauki guda haka ta zaɓi ɗanta ya kwana da ita kuma abin da ya faru kenan ɗanta ya kwana da ita gaban mijin gaban sauran ɗaya ɗanta na cikin ta ya kwana da ita kuma bai san an ka sake su ba an ka gargaɗa su shi na ganin lahin mutane eh yanzu tun da ayi yi musu wannan wulakanci bai kamata a sake su ba kuma an ka gargaɗa su an ka tayar su daji sai da an ka yi sai shi kuma an ka kuɗi su da an ka sako su to yanzu an sako su ita uwar ba ta iya kallon dan dan bai iya kallon uwar don haka dole ya bage gidan to yanzu uwa ne da sun kai ɗan iska haka wa da'a dai iska mashayi ɗan banza ƴaƴan banza haihuwar banza haihuwar wayo ni Allah aka wa da'a in an ka ce hau mashin ka ce ban hawa ka yi wa da ni ce ni ce kaka ce baka hawa su mai kanin su wuce ya fi ma bisa ga su ɗauke ka a ce an wulakanta ka bayan an wulakanta ka a ce mai yan uwa su kawo kuɗi a sai da duk abin da ka sai suwa a kai musu kuɗi kuma su kashe ka so nan aka kai kuɗin kuma su haka kashe mutum sarkin gobe miliyan sittin an haka da mashin biyar kowane mashin miliyan ɗaya dubu ɗari bakwai yake ina wani wayan kuɗi da an haka baƙin ciki bisa baƙin ciki inda ya yi tsayi na nawa na sun kalbi shi bai shi bai tuna asiri ba shi ke nan, a zuwa za a ce a yi mata sallah daidai da yau sun ƙi basuwa kuma zuwa a yi taliyar sittin don haka duk wanda aka ce mai hawa shi ci bai hawa ƙato na ƙato haƙi in ni ya ka nemi taimakon Allah ka kai gare shi Mama Abu Dawud ya rawaito hadisi hadisi sahihi da ɗaya wani bai soki hadisin nan ba wani ya zo ce manzon Allah ya rasulullahi wani ya zo yana neman ya karɓi dukiya ta manzon Allah ya ce kada ka bashi dukiyar ta kada ka bashi in jima in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka bashi dukiyar ka yace to in ya yaƙe na fa yace kai ma ka yaƙe shi in ya kashe ni fa yace kai shahada duk musulmi kada shi zuwa aljanna to kana da kana muke muke ka be iska shagu su daure ka su ba ha kashi kuma su amshi kudin kuma aka shiga kuke sa kawa gudu yace in ya kashe ni fa in ya yaye ne ce ka kai, in ya kashe ni yace ka shahada da ya kada shi zuwa aljanna to in ne na kashe yace ka ya shiga wuta kayan kan bai cikin zuwa wuta to bayan wannan da wani dalili wani zai zuwa ya ce ka kuɗi ka ɗauka kuɗi ka sa kana makaranta da wani dalili ka kawo kuɗi ubanka ya kawo kuɗi an yi kawo kuɗi in ubanka ya kawo su an yi kawo kuɗi amma kun lalace kun koma kama su dama a ne kun tashi da al'ummar wallahi ba a san musulmi da tsoro ba wallahi musulmi ba matsorata ba ne Khalid ibn Walid Allah shi ƙara yadda gare shi bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wasu mutanen kawai shiga addini da bayan sun karbi da sun ka ce da su aka annabi sun ka shiga don haka sun fita sun ka yadda abubakar ya ce babu zama an kawa abubakar baya ya ce babu zama da wa sai da abubakar ya fara da yan da ya fara ya fara ya ki wayannan ridda daga cikin wayannan ridda akwai musailama kazzab musailama dama shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na kaza karshe manzon Allah ya kira shi an ka zo an kai mai wa'azi ce ya tuba ya tuba shi tuba zuru ce manzon Allah Allah na manzon Allah wa faci sai ta da tuba yace to shikenan yanzu Allah sai ta da da'awa ta manzanci ana nan kasan ƙarya da take ta haiko bi samun jama'a ya ko samu magoya baya wajen mutum dubu goma sun ka ce sun ka fere da daji sun yi gari ya samu ta hadikatul rahama gonar Allah mai rahama don haka yanzu ga manzon Allah musailima shi kenan kuma ya samu goya ba jama mutum dubu goma sai da abokan ya ce aje a yaƙe su da an ka zo yaƙe su ko da an ka zo sun yi ganuwa sun yi gina mai tsawo ba ta fasuwa ba ta ƙetaruwa sannan sun ka sa maharba sun ka rufe garinsu sun ka samu albaruwan kibo ɗaya kai ya zan ko kusa da gano ko kusa da gina ba iya yi an kai kwana da kwanaki ana dubara yadda za a shiga wannan garin nasu ya gagara sai an ka ce a koma khalidun da ya ce a koma ina ya ce wala sai mun shiga garin nan ce mu koma ina ko ina ba a komawa sojojin Allah ka yadda su koma yace a samu zarata waɗanda ka iya ba Allah rayuwarsu waɗanda ka iya isa inda ka tanga take me za a yi yace ku ta kubban ku ba yaƙi za ku yi ba masu isa masu iya isa sun ka shiga su an ka samu ya jiya sun ka ce yace abin da ya su ɗaukar su jirha ciki shi ɗai an ka jiya cikin mutum dubu goma balle ku tsaye kuna tsoro iya iska mashaya wanda komai ba su iya sai ya musu allurar fanda ta kashe musu jiki sun yi shaye-shaye wanda ya ce ɗaya ka za ka buge kai ko kulli ka kai ne eh, in basha ya mallaka da tsoron masharu da su gina kuɗi da kuɗi da su ba mafi bazo da yawa lokacin na an ka zo an ka fatattake su aka kashe musailima to jama'a in eh, eh, abin da shi an ba ku iya yi magabatan mu ne su an ka ce mai koyi da su ba su ba to don me kuka zama tsorata don me wallahi musulmi ba ga tsoro ba babu tsoro ga musulmi in za ana yaƙi ba ku ganin har da mata ake fita ba wai don su yi yaƙi ba don su taimaka ma waɗanda an kawo rauni su ɗauko su amma wata in ta ɓaci ba ganin ɗamara suka yi mata a yi gwagwagwa da su mata sun ka yaƙi balle ku da tsoyi lundun-lundun kamar tununa amma kuna tsoro shi da tsoye kai da tsoye na kama kin ya hana shi girma amma kai da tsoro ne to na wani ka. don haka wallahi waɗannan ya iska sai an fito an yi ba da su wallahi mu shi amana mu wallahi mu shi amana mu a fito da su a yi ba ta kashi ya yi muna masu mutuwa shegantaka ta yi mana yawa ku. koma kamar su in koma mace duk duniya duk iya mai san mace duniya bale ku zana abin shi mata a ce a sai da wanga a sai da gonar gado a sai da gidan da yake ciki a ce a kai shege kuɗi kan ku koma kai ma kowa kuɗi kowa kanku koma kai ma kuɗi ya an tara kuɗi a ce a sau bindiga to a ce a sau bindigogi don haka mu yanzu ba ma maganar su taho muka yi maganar mu iska musu cikin dajin nan muka yi cikin dajin nan muka sun mu iska musu a yi a cakwa ma mai rabon ganin baɗi ya gani in mun mutu sauran waɗanda an da rai to mun buɗe musu hanya su yi rayuwa cikin salama su yi rayuwa cikin mutunci amma mu zauna da mu da ƴan uwanmu da uwayenmu da matanmu da ɗiyanmu hakan da cikin rayuwa ta fargaba ta gaskanci wallahi ba ta da wani amfani don ku bari irin mu irin mu da mun riga mun tashi da aiki sai mu shiga gaba ɗaya eh, an kashe mu ku da an da sauran rayuwa shi kai abu da bindiga ce kai ne bugu da rayuwa cikin kaskanci ga mutuwa cikin bisa karama mutuwa cikin karama kai ne bugu ka kai abu da bindigogin da an da tayar kai ne bugu in ya halle kai shahada hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce duk wanda aka kashe yana wanda aka zalunta ya shahada shahada ce wanda aka kashe wurin kariya addinin ya yi shahada wanda aka kashe wurin kariya rayuwar ya yi shahada wanda aka kashe wurin kariya mutuncin sai ya yi shahada wanda aka kashe wurin kariya dukiyar sa duk duk shahada ce ga kuna kuna gudun shahada ka dauki kuɗi ka ba shege shege dan iska ka ba shi kuɗi don ne, don haka kowa ya hau mashin gidan kowa an ka ku tabbatar da gidajen ku ba haka nan suke ba akwai maka gidan kowa akwai makami sannan da jan rigima ko kuma ku ta ku yato amma ban da ni ne in kuka yi rigima ka ku yato ka kowa ya yato ku banne da su wallahi ni ina da waɗanda za su koran min su haji za mu gwada musu wanda abin da ya buga karo don haka a tare da maka bai komi an gare ka kakkaje kakkaje kakkaje ninawa a tai a sai sai a so makani a aji in ta yaya ta kama sai cikin mota To ina sa 406 ta sa wata rana duk inda mazauni yake dace wata ranar mance to in zan ba da wankin ta akai min kawai sai na cin addunan sai nin mance sai nin ba sa ni ce akai wurin wanki da aka kai wurin wanki ana inda aka dauke shi da ga adda a dauke shi da ga adda ko ga mota wane ne a kira yan sanda sai an ta mallam bello ya ta mata wallahi inda kan ba ta shi ta wallahi na mun kira yan sanda don ga mota akwai hadari gare ta ta ce mun kira yan sanda akwai dokar ta hana mai aji a cikin mota rizka ku dawo ice ku kira gora ba dan sanda ba wace doka ce ba a ji a cikin mota kuma ko ina da inda direba yake da gidan gaba da ba da tsakiya da ina wacce doka da jira ce ba a ji a cikin mota nan ba mun yi lokacin da tabarmin nan lokacin nan babu katanga can ga hili muka sallah mu da masallaci abin ga tabarmi daban tabarmi adda hiya ne kara ne so dame na adda an yi haka ne ko ba yi ba wallahi ni da ɗaya ɗan adam bai ta damin hankali don ina da magani ne ni abin da na ajiye rayuwa guda gare ita gare shi to da ni da shi kike ya fasa ni te kara ne dame adda tabarma gare su ta su adduna tabarma a gare su Yan an ka zo an ka yi sannan nan ga filin ga muka ba wa masallaci lokacin nan an ɗauko yanwa da yanwa da yanwa suna taurari su nan kun taɓa sun taho nan don haka yan an ka shimfiɗa tabarmin sallah sai a hankaɗa ƙarshen ko tabarma a hankaɗa a sa adda ma'ana yan an ka zo ya kashe ka kamar ko karatu muka bari saboda wani shege ha ko gwamnati na yi hana mana wasan da balle wani to na ce shege abai ta hau kura ta san kada wuri ya kwana Ku maza, ku koma mata tsoro shi kenan tsoro ya kashe ku jiki na babbar gota wani hudu ga ga ga ga da makai Su ta hau mana rayuwa ga ga a samu duwatsu a tare da suna tawa ya musu a cire kwai Allahu akbar sai ka jefa mutanen Afghanistan da sun kai yaki da Rasha Rasha lokacin tana cikin ba su ba duk makamin duniya Rasha ta mallakai Afghanistan komai ba su da ba wanda lokaci da sun kai yaki da America na Afghanistan zan namu su waye ba duwatsu suka dauka su samu jirgi su ce Allahu akbar suna jima mai duki sai ya kama da wuta don da Allahu akbar ya tafi balle ba a ji tsoron rasha balle waɗannan waɗannan ƴan iska ƙawayawa ɗiyan ƙawayawa jahilai ɗin jahilai ku zo ta da muku da hankali to Allah ya shirya da mu to mu ce ga karatu